sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, Nomad FM, Dalal FM, niya da kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zango FM a birnin Yamai. Za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sa sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare yau Asabar bakwai ga watan Satumba shekarar 2019. Hadiza kyari ce tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC muke sake dawowa a shirinmu na karfe tara da rabi agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ƙwararru a Najeriya masu fashin baki a al'ummar siyasa na nahiyar Afirka na nazari akan rayuwar Robert Mugabe da kuma abin da suke hanga wa ƙasar ta Zimbabwe. saboda shi mutum ne wanda ya fahimci cewa mutanen kasar ingila waɗanda ke zaune a kasar zimbabwe ba a baiwa mutanen kasar sarari su samu su mori amfanin kasar ba sai su turawan ingila ne suke ta morar waɗannan amfani bayan nan kuma ibrahim almasi garba zai gabatar da shirin jawabai daga dattawa sannan muna tafe da labaran wasanni amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jinyar da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An yi musayar fursunonin da aka daɗe ana jira tsakanin Rasha da Ukraine, abin da ya sa jama'a ke fatan wannan wani ƙoƙari ne na kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru biyar ana yi a Ukraine tsakanin dakaran ƙasar da 'yan awaran da ke samun goyon bayan Rasha. Da safiyar yau Asabar an ga motocin bas-bas guda biyu suna barin gidan yaron lafotovo da ke Moscow yayin da kuma aka ga wani jirgin saman gwamnatin Ukraine ya sauka a tashar jiragen saman vunukovo a babban birnin Rasha yau Asabar da safe. Haka zalika an sami bayanin irin wannan kai da koman a birnin Kiev yayin da daka bangarorin biyu suka shirya kwashe 'yan kasashen su su 35 zuwa gida ta jirgin sama. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya haɗu da iyalan fursunonin 'yan Ukraine wato na Ukraine da aka sako don tararsu a tashar jiragen saman Kiev a cikin wani yanayi na murna da farin ciki. Cibiyar sa ido a kan muguwar guguwa ta Amurka ta ce mahaukaciyar guguwar Dorian ta ɗan lafa, amma ana sa ran za ta bi ta yankunan Nova Scotia da Newfoundland a ƙasar Canada, tafi da iska mai ƙarfin gaske a yau Asabar. Iskar guguwar Dorian na gudun kilomita 140 a cikin awa ɗaya. Kafin ta isa kanada guguwar ta Dorian za ta bi ta yankin kudu maso gabashin jihar Massachusetts kafin ta bi ta jihar Maine a yau Asabar da rana. Guguwar ta dira a yankin tsibirin Cape Hatteras a jihar North Carolina da safiyar jiya jama'a bayan da karfinta ya ragu zuwa mataki na ɗaya. gwamnan jihar north carolina roy cooper ya ce akwai damuwa sosai game da ɗaruruwan mutanen da suka makale a tsibirin ocracoke a yankin steve harris wanda yake zama a tsibirin kusan shekaru goma sha tara yanzu ya ce kafin ka ce wani abu cikin 'yan mintoci sai ga ruwa ya cika ko'ina Kwamitin Shari'a a Majalisar Wakilan Amurka na shirin ƙaddamar da bincike a hukumance a kan tsige shugaba Donald Trump ta hanyar kada kuri'a kan kudirin da zai bayyana ƙa'idodin binciken. Kamfanin jarida Politico ne ya fara bayyana labarin abin da ke faruwa yana mai cewa ya samu bayanai ne daga mutane da yawa da aka sanar da su game da tattaunawar. ana son ran kwamitin zai kada kuri'a a kan kudirin a mako mai zuwa ana kuma sa ran fidda rubutaccen kudirin ranar litinin da safe idan allah ya kai mu a cewar kamfanin net politico kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A yau Asabar jami'an Afghanistan suka sanar da cewa jami'an tsaro sun sake kwato wata muhimmiyar gunduma a arewa maso gabashin kasar daga hannun 'yan kungiyar Taliban bayan shekaru biyar a yayin da ake ci gaba da gwabza kazaman fada a wasu lardunan Afghanistan. Kungiyar Taliban ta ƙara zafafa hare-harenta duk da cewa wakilan kungiyar sun sake hawa kan teburin shawarwari da Amurka a Qatar don kawo ƙarshen yakin na Afghanistan wanda aka kwashe shekaru goma sha takwas ana yi. Wannan shine yaƙi mafi tsawo da Amurka ta shiga a wata ƙasar. ma'aikatar tsaron afghanistan ta ce faɗin da aka yi don kwato garin wato don kwato garin wardoj a lardin badakhshan ya yi sanadiyar mutuwar kusan 'yan ƙungiyar taliban 100 ciki har da manyan kwamandojinsu ma'aikatar ta yi kirarin cewa jami'an tsaron afghanistan ne suka kai hare-haren ba tare da yin hasarar rai ko ɗaya ba lardin badakshan dai ya hada iyaka da kasashe makwabtan Afghanistan guda uku, ciki har da China da Pakistan da kuma Tajikistan. Hukumar lafiya ta duniya da ake kira WHO a takaice ta cimma wata yarjejeniya da kamfanin sada zumuncin Facebook akan ya rinka tura miliyoyin ma'abutansa zuwa shafukan yanar gizon hukumar inda za su samu sahihin bayani akan rigakafin cututtuka. Hukumar ta lafiya ta ce rashin cikakken bayani akan rigakafi kusan illar shi ɗaya da cutar da ya kamata rigakafin ya magance. Mai magana da yawon hukumar ta WHO Fadila Sha'aib ta faɗawa murya Amurka cewa rashin samun kyakkyawar fahimta babban ƙalubale ne ga harkokin lafiya na duniya da ta yiwu ya kawo koma baya ga ci gaban da aka samu shekaru da dama da suka gabata akan magance cututtukan da za a iya kiyayewa. can see that, for example, when WHO is doing a Fadela ta ce, kamar misali lokacin da hukumar WHO ta kaddamar da shirin allurar rigakafin cutar shan inna a Pakistan ko cutar shawara a Afirka, za ka ga rashin fahimta sosai akan munin rigakafin. Kuma mun san cewa rigakafi na aiki, idan babu rigakafi mutane za su dinga mutuwa. Hukumar ta WHO ta yi kiyasin cewa mutane sama da miliyan uku ke mutuwa duk shekara sakamakon cututtukan da rigakafi zai iya karewa. A gefe ɗaya kuma hukumar ta yi kiyasin cewa rigakafin cututtukan kyanda da ciwon hanta da kwalara da sauransu suna cetar mutane akalla miliyan biyu a duk shekara. Fadila Sha'aib ta kuma ce hukumar ta WHO ta koma ga kamfanonin Facebook da Instagram da Pinterest da wasu manyan shafukan yanar gizo don hana yada jita-jita da bayanan da ba na gaske ba da ke bullowa daga kafafen sada zumuncin akan rigakafi. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A daidai lokacin da al'ummar kasar Zimbabwe ke zama makoki na rasuwar tsohon shugaban kasar kuma shugaba wanda ya fi dadewa a karagar mulki wato Dr. Robert Mugabe. kwararrun najeriya masu fashin baki a al'ummar siyasa a nahiyar afirka na nazari akan rayuwar robert mugabe kamar yadda wakiliyar sashen hausa madina dauna ta haɗo mana ra'ayoyinsu sunana malam aminu jumari a gaskiya zan iya bayyana roman mugabe a matsayin shugaba a cikin shugabanni na nahiyar afirka don duk inda aka yi magana akan kwato 'yancin baƙin mutum ba a kammala duk wani rubutu duk wani nazari sai an kawo sunan shi a ciki domin na farko dai shi mugabe duk wani karatu da ya yi na zamani karatun boko tun daga lokacin da aka haife shi a garin su kutama ya yi karatun ne a ingila a ingila ya yi digirinsa ya yi wani digirin ya sake yin wani digirin ya zo kuma ya karatun tukansa gaba ɗaya a nan a cikin ƙasarsa ta zimbabwe da kuma south africa to duk wani faɗi tashi wanda ɗan afirka ya sani irin wanda su marigayi nelson mandela suka yi shi ma yana cikin irin wannan faɗi tashin da aka yi ta yi na kwato wa al'ummarsa su saboda shi mutum ne wanda ya fahimci cewa mutanen ƙasar ingila waɗanda ke zaune a ƙasar zimbabwe ba a baiwa mutanen ƙasarsa sarari su samu su mori amfanin ƙasarsu ba sai su turawan ingila ne suke ta morar waɗannan amfani ko kuma dukiya da ubangiji ya basu ya tashi tsaye ya kalli turawan nan ya ce musu to ya fa isa to a lokacin da ke firayim minista ya yi wannan yaƙi ya kuma zo ya zama shugaban ƙasa a shekara ta 1987 har ya zuwa lokacin da aka jinginar da shi don ba za a ce an sauke shi ba an jinginar da shi a matsayina na mai nazari na harkar shanun siyasa zan iya cewa inda so samu ne shugaban ƙasa marigayi mugabe da tun kusan shekaru goma sha biyar da suka wuce wato a lokacin yana da shekaru kusan saba'in da wani abu kenan da a wannan lokaci ya kamata a ciya hakuri da mulkin nan ma ya sauka tunda ya yi gwagwarmaya da turawa ya kwato mutanen ƙasarsa 'yancinsu ya kuma yi ƙoƙari ya ƙarfafa musu gwiwa sun samu arziki sun samu gashin kansu to amma kuma aka ci gaba da tafiya har zuwa lokacin da al'ummar ƙasar ma suka gaji da shi maimakon shi ya gaji da mulkin to wannan dai shine mugabe mai ilimi a cikin masu ilimi ɗaya daga cikin shugabannin ƙasashen da suke da ilimi kenan don idan kika duba mugabe yana ɗaya daga cikin shugabannin ƙasashe da suka karantu kuma shine in kika ji ya faɗi magana yakan faɗi ta ne ta daidai da abin da yake wanzuwa a cikin al'ummomi ko a tsakanin jama'a ta nahiyar afirka musamman ma baƙaƙen mutum da suke cikin nahiyar afirka sai ra'ayin mai fashin baki a al'amuran yau da kullum muhammad ishaq usman bayani dangane da robert Magabi a ra'ayina wato za a iya kiran Magabi wato gwarzon namiji a tarihin sabuwar afirka domin abin nan ne da hausawa suke kira wai ya bangwani ya zama dole robert Magabi ya fahimci cewa makamin da za a rike a wannan zamani shine ilimi saboda haka ba tare da bata lokaci ba robert Magabi ya dinga hauhawa a martaba ta ilimi sai da ya zama cikakke mai ilimi kafin ya kururuwar yanta zimbabwe shi sa kika ga ko a wajejen shekarun 1960 lokacin da aka damke shi aka sa shi a kurkuku aikin ga daga cikin kurkukun ne jam'iyyarsa ta zanu a wancan lokaci ta naɗa shi a matsayin shugaban jam'iyya ko fakin san tsari ne irin na prime minister to shi sa ko da aka zo batun zaɓe da aka zaɓi jam'iyyarsa tunda shugaban jam'iyya shine shugaba ya zama prime minister zimbabwe ta farko to sannan kuma kin san zimbabwe bayan an samu yancin kai sai ya zama na akwai matsalan nan ta bako da ɗan ƙasa wadda kusan a ƙarshe da tsakiyar mulkinsa da ƙarshen mulkinsa wannan batu ne ya cinye shi duk da cewa su ma turawa fararen fata sun kwashe kusan kashi tamanin na ƙasar noma na ƙasa wanda ba a kan adalci suka raba kansu wayannan ƙasashe ba ya kwace ba 'yan uwansa kuma suka ɗauki wato mas'uliya ta nauyin abin da ka je ka biyu wato ma'ana zimbabwe ta fada matsanancin kangi na tattalin arziki wanda a ƙarshe ƙasar zimbabwe a matsayin al'umma kamar yadda kuma shi ya cinye mugabin a matsayin shugaba to amma wato yabon gwanin da ya kamar da na faɗa ya zama dole mugabe ya taka rawar gani domin ya yi abin da wanda bai iya yi ba kuma kyakkyawan sa ita ta bashi wato ainihin gama da duniya lafiya domin mun ga yadda turawa suka yi da shugabanni na afirka da wasu wasu sassa na duniya wanda suka kwatanta abin da bai kai rabu rabu na bugabu ba amma kusan ba su gama lafiya ba wasu ma akan titi aka tsince su wasu kuma wato kisan wulakanci aka musu aka kore su wasu ga sunan dai da dama to saboda haka wannan tafiya mutuwa ta bugari abin takaici ne kuma abin bakin ciki ne ga 'yan afirka domin an rasa wato ainihin babban gwarzo giwa ta faɗi kuma muna fatan allah ya ba mu shugabanni masu kishin ƙasa masu san al'ummarsu da za su jajirce a wajen kare al'ummarsu wato a ƙasashen afirka musamman a najeriya da kuma arewacin najeriya da a halin yanzu ke fama da matsala ta rashin jagoranci din daga ƙarshe sai ɗan jarida mai zaman kansa bashir baba to robert mugabe wani ɗan kishin ƙasa ne wanda ya jagoranci gwagwarmaya ta kwato ma ƙasarsa 'yanci daga wajen 'yan mulakawu bayan kuma da ya jagoranci wannan gwagwarmaya allah ya tabbatar da yanci ya samu sai robert mugabe da ya zama shugaban ƙasa. ya ci gaba da wato jajircewa wajen tabbatar da cewa turawan nan ba su yi shiga burtu suka dawo suka ci gaba da yi wa ƙasarsa a kisina irin wadda aka saba ganin suna yawa sauran ƙasashen afirka da suka mulka ba wato abin da ake kira neo-colonialism bai yadda aka yi wa ƙasarsa katsalandan ba wannan dalili sa turawa suka ɗauki karan tsana suka aza masa kafin rasuwarsa babu irin ta'asar da bai gani ba inda turawa suka dinga amfani da 'yan ƙasarsa suna gallaza masa har dai sai da suka raba shi da mulkin nan kuma tabbatace al'amari ne cewa daga yanzu kasar zimbabwe ba za ta sake zama kamar da ba wato tun daga lokacin da aka raba shi da mulkin kasar yan zimbabwe za su shiga begensa madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja nigeria to a gaida madina dauda masu sauraro kar a kada kuma ku matsa Kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe hudu na yamma da minti 45 ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. shugaba bari karo na biyu da gwamnoni 27 sun cika kwana 100 kan mulki mai malabu ne shine gwamnan yobe ayyuka na ci gaba da muka alkawari muna iya kokarin mu ga cewar mun iya kokarin mu mun cika alkawura. Yan Najeriya sun kona wasu ofisoshin MTN da kasuwar Shoprite don nuna matukar fusata da kashe 'yan Najeriya Afirka ta kudu don kin jini. In Potoskum alone, there are 7,223 drugs among which about nan shugaban hukumar hadadar kasuwanci da jiragen ruwa ne Hassan Bello ke cewa akwai fiye da manyan motoci dubu bakwai a Fataskum don haka kafa tashar hutawar manyan motoci a garin zai kawo riba. Kuma ba wai zo da sai turololi ba ko kai kana da karamin mota kada ya da zango ka zanna ka huta. Ma'aikatan hukumar kula da 'yan sanda sun yi zanga-zanga da zargin babban su Fetu Muhammadu Adamu ya kwace musu aikin daukar 'yan sanda dubu goma. Nasira da Mailika murar Amurka daga Abuja, nigeria. To yanzu bari mu shiga zauren jawabai daga dattawa. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Sheikh Muhammad Yunus Almadani daga Kaduna, da rabaran kanan bulin sabo shi ma daga Kaduna ga Sheikh Almadani. To, bismillahir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Isaac Yunus Muhammad daga nan Kaduna State arewacin Najeriya. <clears throat> abinda nake so in faɗa dangane da 'yan uwana mazauna arewacin najeriya musulmi da krista baki ɗaya watan abinda ya kamata mu gane shine babu mutumin da ke zaune face yana buƙatar cin nasara ba mutumin da ke neman cin nasara face ci gaba daga inda yake zuwa wani wani bagire wanda ya wuce nashin sannan bayan haka wannan baya samuwa a lokaci guda ɗabi'a ta duniya da kuma sunna ta Allah a bayan ƙasa komai a hankali a hankali yake zuwa saboda haka yunkuri a lokaci guda ka ce kana buƙatar sai kaza ya faru ba a taɓa samun wannan ba a duniya balantana a samu a yanzu Allahumma sai ta hanyar annabawa ita ko sai idan mu'jiza ce amma ɗabi'a ta sunnar Allah akan yi shuka ne sannan a yi ruwa a yi fari a yi maimai sannan kuma a dawo a girbe a shanya ya bushe sannan ya amfana ga al'umma a ɗiba a je a ci a gida so daga ya yan uwana bayin Allah nasara ta Allah ce na hannunsa kuma yana kawo ta ne a lokacin da yake so sannan a lokacin da ta dace sannan a lokacin da al'umma suke cikin tsananin ta so da ka yan uwana baki daya abin da ke zama wajibi a kanmu shine mu haɗa kai mu nemi wannan nasara abin da Allah ya mana alkawari a kai shine za mu samu wannan nasara amma idan mu bagiranta sharuɗan samun nasara ko kuma wajibcin samun nasara Allah ne ke faɗi a cikin Alƙur'ani mai girma ya ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin tabbas ne a kaina kanmu in ji ubangiji mu taimaka masu imani a duniya wannan taimakon ba na jiya ba ba shekarun jiya ba har gobe hajji bi duk al'umma suka tsaya maga ubangijin su Allah na ba su taimako sannan abu na gaba shine watan banda wannan samun taimako abu na gaba shine watan gina ƙasa ko raya ta ko samun cin nasara a cikinta ba yana dogaro ba ne kaɗai kan shugabanni dukkan wanda Allah ya bashi wata hikima wani irin dabara ko wata irin dukiya to ubangiji yana buƙatar wannan kayan don a yi aiki da su wajen yada wannan al'umma saboda haka zaka samu a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama akwai mutumin da ke zuwa ya ce mazon Allah bani da abin da zan yi ya ce wannan mayafin naka fa iya eh, ce to a sai da shi sai a sai shi sai a bashi kayan a ce ya je ya nemo aiki sannan 'yan kasuwa na wancan bagiran na wancan zamanin sukan ba da jari ga ƙananan 'yan kasuwa wannan ba cikin gwamnati ake yin shi ba a gefe ɗaya shi yasa har bukhari ya yi babi babba babin alaka tsakanin manyan 'yan kasuwa da ƙanana sannan banda wannan haka tsakanin manoma mai karamar gona da mai bar gona idan mai karamar gona aka noma aka samu fari ya cinye tashi sai masu manya su taimaka mai da iri su taimaka mai da abin da zai iya rayuwa da shi a wannan shekara baɗi idan an sake ruwan sama ya kara noma domin a wanye lafiya haka iyaye mu so koya mana haka dangi mu so koya mana haka kanin mu so koya mana a birane daban-daban musamman ma dai arewacin Najeriya za a ga mutum idan ya noma ta bushe sai a huda kofar ta bayan gidansa dan kada matarsa ma ta sani a daga rumbunsa sai an cika da hatsi dan idan mace ta gane baka da shi tana rena ka to ba za ma a barin ma ta sani ba sai an cika rumbunka tukun da abinci sai ta ga kawai ta ce a miko sai a miko mata duk wannan wa'insu irin kaya ne wanda da za mu yi aiki da su mu samu taimakon juna akan haka da musulmai da waɗanda ba musulmai ba babu shakka da kyakkyawan tsammani ga ubangiji na za mu samu zaman lafiya za mu samu ci gaba za mu samu dagewa za mu samu gogoriyo da kasashen da ake tsammanin sun waye ko sun ci gaba lokacin da yake gida da kai dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya sai wani mutum daga wani wuri inda ba ku san shi ba sai ya to tsuma muku baki a cikin al'amuranku kuma ya gudu ya kyale ku kai ka karya kafa dan uwanka shi kuma ya karya hannunka to gobe wa zai taimaka ma wani wajen rayuwar ƴaƴanku da iyalinku so da yan uwa ya kamata mu zama masu hankali ya kamata mu zama masu basira ya kamata mu zama masu kawo ɗauki ga junanmu bawan Allah kai ne dukiya wacce Allah ya ware ka ya baka dukiyar abin noma to ka tausaya ma dan uwanka mai dukiyar abin kiwo abin kiwo ba zai rayu ba sai da abinci ha kuma kai mai abinci ba za ka iya rayuwa ba kai ba kanka sai da kashin dabbobin nan domin kashin nasu shine kayan sinadarin shukar ka ya bawan Allah kai tunani ka tunano iyayenka ka tunano danginka ka tunano kakanninka wanda suke da gudunmawa da suka da gaya wajen haɓaka ƙasar Hausa wajen haɓaka Najeriya wajen haɓaka arewaci musamman mun kai lokacin da ba ma neman shan daga waje mu ne muke nomawa mu muke kiwo sai dai mu ɗauka mu kai wajen kuma mu taɓa talaucin nama ba mu a wurinmu sannan kayayyakin mu da muke nomawa duk ɗan ƙasar hausa ya san muna da kirigar da muka yi da ala guda ta gada saboda sai dai mu diba mu je mu kai waje yau duk wa'annan abubuwan babu to me ya kawo su ya kamata mu iya zama mu tambayi junanmu wai da da iyayenmu suke kaza me suke yi ne mu kuma wannan abin ba za mu iya shi a yanzu ba idan har za mu iya yi to ya hana mu ko dai ya zama wanda ya hana mun dan cikin mu ne shi ko wannan hanawa da ya mana ta wannan hanawan ne yake rayuwa ya ci abinci da jinin mu ko kuma ya zama a'a ba dan cikin mu bane daga waje aka turo shi amma bai iya shigowa sai ya dauki dan cikin mu yayi aiki da shi idan ya dauki dan cikin mu ta wannan bangaren ne yake iya samun dama ya rayu rayuwar da yake so bai cikin mu amma yana tabar jinin mu yana sha bayan Allah mu zama masu hankali mana mu zama masu kima mana a wajen Allah mu zama masu kaice mana mu zama masu tausayi mana mu zama masu tawakkali mana mu zama masu tunanin abin da ya wuce na baya bayan Allah duk wanda ya kai hamsin fa a yanzu ya san jiya ya kuma san yau mai take haifarwa sannan kuma a yau ne zai yi hasashen abin da ke zuwa gobe a gaskiya idan muka dore a haka na kwanmu ko mu ba za ta iya haifawa dan tsako mai ido ba idan ko mun kasa wannan to mu za mai ta wahala mai ta wahala mai ta wahala wahalar da in mun sha a ciki babu lada ko ba za mu taɓa kaiwa zuwa ga bakin gaci ba wani za mu samu cin nasara bayan Allah banda wa'innan kungiyoyi guda biyu manoma da kuma ainihin makiyaya ma da kungiyoyi da yawa a Najeriya ko ina idan muka ambaci Najeriya muna nufin ko ina a cikin ta bayan Allah mu zo masu hankali a tunaninmu bayan Allah rikici da ta da kayar baya da tunanin nuna ma al'umma ni ne wa ba zai kai mu ko ina ba dan nake so in dakata zuwa dan wani lokaci nan gaba idan Allah ta'ala ta raba ni ikon dawowa da fatan Allah ta'ala ya albarkaci wannan gidan rediyo mai albarka kuma ya sanya ma wa'innan masu aiki istikama ya kuma sanya mako musu gidan aljanna Allah ta'ala nake roƙo ya taimake mu ya sanya mu a gidan aljanna baki ɗaya ya gafarta mu iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da suke mana hidima wajen ɗora mu akan titin zama mutane a duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu shi ma rabaram sabu ya ce ah, jama'a mutanen arewacin najeriya ina yin sallama zuwa gare ku duka mai suna rabaran Kanan Bulus bi Sabo daga Ikara Muna godiya ga Allah domin samun wannan darasi da ake fira da mu a matsayin dattawan Arewa. Ya kamata mu ba da shawara ga lokacin nan da ake ciki muna roƙon 'yan siyasa cewa Allah mulki na Allah ne muna roƙon su wajen matasa da kada a nemi a lallata ma matasan mu waɗanda za su taimake su su kuma taimaki rayuwarsu da 'ya'ya masu zuwa. Na biyu ina ƙara roƙo ga shugabanni na addini mu zama masu hudu ba ga jama'ar mu da muke wa shugabanci a kuma zauna lafiya da kowa da kowa kamar yadda muke faɗi tsakanin manoma da makiyaya a ci gaba da ƙara zaman lafiya da kwanciyar hankali kada tashi hankali ya mana abin da zai kawo mana rudani a tsakaninmu mu mu kuma ci gaba da ba junan mu mutunci tsakanin addinai na san an sami roba masu sosai wajen zaman lafiya muna roƙo a ƙara zaman lafiya musamman a yankunanmu mu ci gaba da zama lafiya da junanmu uwa ɗaya uba ɗaya wannan abin zai taimake mu sosai sannan kuma ina kira da a taimaki al'umma a biya wa mutane bukatu akan abubuwan da aka sa gaba mu ku 'yan siyasa a taimaki jama'a wanda zai kawo ci gaba da kuma rayuwar al'umma muna godiya kwarai da irin kiran da muke yi da kuma ji da kuke yi kuma da aikatawa sannan muna roko a samu haɗin kai tsakanin dukkan al'umma kowa i girmama kowa kowa iwa kowa ladabi wannan zai ba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya a kasar mu Najeriya musamman a arewacin Najeriya ya ku shugabanni mulkin nan tuna inuwa ce ta ubangiji ni'ima ce kuma ta Allah ku yi adalci wa talakawa duk gidan da ake ci ana sha ana su da hannu ana cewa alhamdulillahi gidan zai ci gaba haka masu mulki idan dai a lokacin mulkin ka jama'a na cewa sun gode mulkin zai ci gaba za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali to a yi kokari a yi wannan don kasan mu ta ƙara bunƙasa kuma ina kira ga dukkan mu jama'a mu dawo da zumunci mu dawo da haɗa kai mu dawo da zamantakewa irin wanda yake mu da kakanni sun yi a baya wanda ya kawo musu zaman lafiya da kwanciyar hankali alhamdulillah na gode reverend kanan bulus di sabo daga kuma lokar gamman unguwar da asabi na gode. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin alishuwa da kwanciyar hankali da lumana. To madalla yanzu kuma sai labaran wasanni amma a takaice. Wasanni a takaice. shahararren tsohon dan wasan kwallon kasar kamaru da kungiyar barcelona samuel eto ya bayyana alamun yin murabus daga buga wasa bayan kwashe tsawon shekaru 22 yana taka leda Heto eh wanda ya taba lashe lambar gwarzon dan kwallon Afirka har sau hudu ya wallafa a shafin sa na Instagram cewa wannan shine karshe domin tunkarar wani sabon babi na rayuwa. Dan wasan wanda ya kafa tarihin zurawa kasarsa ta kamaru kwallaye fiye da kowanne dan wasa tare da kwallaye 56 a cikin wasanni 118 ya kuma dan taba zama na dan lokaci a kungiyar Chelsea ta kasar Ingila. Heto eh ya soma taka leda ne a kungiyar Real Madrid yana dan shekaru 16 a shekara ta 1996 to amma ya buga mata wasanni uku ne kacal kafin ta bayar da shi aro ga kungiyoyin leganes da espanyol da kuma mayoka bayan komawar dindindin da ya yi a kungiyar ta mayoka a shekara ta 2000 eto ya zura mata kwallaye hudu a cikin wasanni da da talatin uku, lamarin da ya haskaka tauraronsa har kungiyar barcelona ta saye shi a shekara ta hudu, inda ya sami lashe gasar la liga har sau uku da kofin zakarun turai sau biyu kasashen angola da togo sun soma da nasara a fafutukar neman shiga gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta shekara ta biyu, a wasannin farko na neman tikitin gasar da suka buga a yau angola dai ta yi nasarar doki gambia ne da ci ɗaya da nema yayin da ita kuma kasar togo ta yi kunnen doki a can kasar comoros a wasannin su na farko inda kuma za a biya bashin wasannin a ranar talata mai zuwa sakamakon wasannin dai ya daɗa matsa kasashen biyu ya zuwa zagaye na biyu na wasannin neman gurbi na gasar ta shekara ta 2022 da za a gudanar a qatar Ƙungiyar kwallon ƙafar Barcelona ta kasar Spain ta ce ba za ta koma wani yunkuri ba na sake sayan tsohon ɗan wasanta Nema a kasuwar cefanen 'yan wasa ta watan Janairu mai zuwa. Barcelona dai ta ɗauki tsawon lokaci tana fafutukar neman sayan tsohon ɗan wasan nata wanda ya koma kungiyar PSG ta kasar Faransa a shekara ta 2017 akan kuɗi fan miliyan 200. To amma har yanzu an kasa cimma daidaito a tsakanin ƙungiyoyin biyu. shugaban kungiyar ta barcelona joseph maria betome ya ce kungiyar ba ta da niyyar ci gaba da zawarcin nema kuma tuni da kungiyar ma ta tsara tare da daidaita 'yan wasan ta ya kara da cewa dama ba su da tsarin sayan dan wasan illa dai wata dama ce da kasuwa ta bayar suka so su yi amfani da ita murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria a gaida murtala faruk sanyin na To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai Dan Brown da ya haɗa shirin ya kuma gabatar da shi da injiniyan mu na yau Keith Holmes. Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.